وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك هدوى أولا يمتي ترانا التلاتة درا العربة يومنا goma ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1445 daidai da 20 ga watan biyu shekara ta 2024 mun haɗu kamar yadda muka saba a wannan masallaci mai albarka masallacin ummuna aisha da ke nan layin alhaji bello abdullahi allah ya ƙara masa lafiya da imani da tsawon kwana da ke nan unguwar dosa a cikin garin kaduna a jihar kaduna kuma a tarayyar najeriya domin ci gaba da karatu a cikin littafin salihi na ila rabbil alamin wato tafarkin nagartattun bayi zuwa ga ubangijin talikai ya allah ka samu ne waɗannan bayin waɗanda kake so kuma ka yadda da su muna cikin babin da ke magana akan falalan mutumin da 'ya'yansa suka mutu kuma bai yi fushi da ƙaddaran Allah ba na wannan mutuwan 'ya'yan nasa da Allah ya ɗora masa mun kuma ji hadisai ƙarƙashin wannan aƙalla hadisai guda uku zuwa hudu ko makamancin haka wanda Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanta hadisi na farko abi hurairar Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani mutum musulmi da 'ya'yansa guda uku za su mutu sannan kuma a je ranar lahira a tarar da shi ya shiga wuta sai dai kawai wannan ƙetare wadda Allah ya rantsuwa a kan kowa sai ya ƙetara kaga ya nuna shi mutuwan 'ya'yan nasa ma zai tsallakar da shi wannan Allah ya sa muna da rabo na'am darasi na 99 ɗari ba ɗaya ban faɗa ba Allah ya maka albarka wannan shine darasi na 99 ɗari ba ɗaya kenan walillahi asma'ul husna fad'uhu biha to Allah ya sa cikin yardan Allah muke yi sannan mun karanta hadisin abi huraira har yau shi ma ruwayar imamu muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zo wurin shi da wani yaro ta ce ya manzo Allah sallallahu alaihi sallam kayi min addu'a saboda na rufe 'ya'yana guda uku da suka mutu wannan shine na hudu rayayye a cikinsu wato kamar tana roƙo annabi sallallahu ya mata addu'a shi ya rayu kada ya zamto ta rasa shi shi ma sai manzo Allah sallallahu ce da ita kin rufe guda uku ma'ana ƴaƴanki uku sun mutu tace kwarai manzo Allah sallallahu ce to kin samu kariya da wani shamaki mai tsanani da zai kare ki daga shiga wuta sai hadisin Imam Bukhari shine hadisi na uku da muka karanta hadisin Anas dan Malik Allah ya kare da a gare shi manzo Allah sallallahu ce babu wani mutum musulmi wanda 'ya'yansa guda uku za su mutu kuma waɗannan 'ya'yan ya zamto ba su kai shekarun balaga ba face sai Allah ya shigar da shi gidan aljanna da rahamarsa da yi ma waɗannan yara din hadisi na hudu shine hadisin imamu ahmad shi ma da muka karanta daga uku batu bin amir babban sahabi Allah ya ƙara yadda a gare shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce lallai annabi sallallahu alaihi ya ce duk wanda ya rasa ‘ya'ya guda uku na tsatsan shi ‘ya'yansa da shi ya haifa suka mutu sannan ya nemi ladansu a wurin Allah ba tare da ya kai ƙaran Allah wurin abin halitta ba manzo Allah wanda ya riwayan shine ushanata a wata riwayan ya ce annabi sallallahu ya ce fi sabilillahi ya'yansa uku suka mutu a bisa tafarkin Allah wanda ta riwayan kuma na daban ya ce Allah ya tabba a wata riwayan kuma bai faɗi wannan cewa suka mutu a tafarkin Allah ɗin ba ma'ana suka dai mutu ko da ba a wurin jihadi ba ne sai manzo Allah sallallahu alaihi ce wajabat lahul janna aljanna ta tabbata a gare shi hadisi na biyar da muka karanta shine hadisin hukubati bin abdul abdul sulami yace ya ji manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya ce babu wani mutum musulmi da 'ya'yansa uku za su mutu kuma ba su isa balaga ba face sai ya haɗu da waɗannan 'ya'yan nashi a ƙofofin aljanna guda takwas duk wanda ya ga dama shi zai zaɓa ya shiga cikin aljanna ta sanadiyar waɗannan 'ya'ya ɗin sai hadisin tabarani wanda malam nasiru na albani ya inganta shi nana na aisha allah ya ƙara yadda a gare ta ta ce manzo allah tsira da amincin allah tabbata a gare shi ya zo har sai da ya shigo inda muke ma'ana ya shigo gidana sai ya ce da ita babu wasu musulmai guda biyu ma'ana ma'aurata musulmai guda biyu kenan wanda 'ya'yansu guda uku za su mutu sannan 'ya'yan nan ba su kai shekarun balaga ba face ran alkiyama an zo da waɗannan 'ya'yan nasu sun tsaya a ƙofar aljanna sai a ce da su ku shiga gidan aljanna mana ai ta ku ce an baku sai su ce a'a ba za mu shiga ba har sai iyayenmu su ma mun tabbatar tare da su za mu shiga sai sun shiga za mu bi su kaga wannan ke nuna maka ashe biyayya wa iyaye a duniya ta goma shine na samun aljanna a lahira to maza Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin sai ya ce za a ce da su ku shiga aljanna da ku da iyayen naku gaba daya to wannan su hadisan da muka karanta a waɗancan mako din yau kuma za mu tashi na gaba farkon babi bane shi yasa ne mana ɗauraya saboda mu samu saukin fahimtar cikon babin malice za mu tashi inda malice fi sahihaini hadithi ya inganta a cikin sahihul bukhari da sahihu muslim hadisin nan daga sa'id radiyallahu anhu yake cewa annan nisa'a ƙulnanin nabi sallallahu alaihi wasallama وسلم اجعل لنا فوعظهن وقال أي امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار قالت امرأة واثنان قال واثنان wanda Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abi Sa'id ya ce lallai annan nisa mata sun taru sun yi mitin suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi kulna suka ce da shi linnabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ij'al lana yawman mu ma ka sanya mana wata rana mana a rayuwarka da za ka rinka karantar da mu kana mana wa'azi kamar yadda kake yi ma 'yan uwanmu maza saboda kaga jihadi galibi da mene da maza ake zuwa matan da suke zuwa jihadi ba su da yawa in an je masallaci su ne a sahun da ke bayan shi idan ya je kasuwa cinikayyansa da maza tafiya to sai suka ce a wata riwaya maza sun cinye lokacin ka ya annabi mu ma ka sama mana wani lokaci da za mu mori ta gomashin wannan annabta da Allah ya kaddara ka zo mana da shi to shine annabi sallallahu ya ce ku rinka haduwa rana kaza a wuri kaza a wata riwaya ta ce ranar juma'a ya zaba musu bayan sallar la'asa. ina fata mun fahimta shi yasa zai iya dacewa da sunna idan ka sama mata darasi a wannan lokacin in kuma ba ka da lokaci sai ka sa musu a sanda kake da lokacin da abin da dai ake fata su samu abin da wahayi ya zo da shi su masu rabauta su je aljanna to shine sai mai riwayan ya ce annabi sallallahu sai ya amsa musu kuma da ya amsa musu din fa hunna ai abin nufi shine sai ya taimaka musu ya zo wurin inda suke domin yi musu wa'azi din daga cikin kuma abin da ya faɗa musu a wa'azin da suka nemi ya rinka musu din wa qala Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su ayyum ra'atin babu wata mace kowace mace ce a musulunci ma'ana in dai musulma ce ita mata laha thalathatun min alwalad ya zamto 'ya'yanta guda uku suka mutu min alwalad malamai suka ce ya wani zakar wal unsa wal mufrad wal jam yana ɗaukan 'ya'yan nan namiji ne ko mace ce walad ɗin ma yana ɗaukan ɗa guda ɗaya yana kuma ɗaukan da yawa kun ga anan ya zo ya zama shamil ya game fiye da duk sauran hadisan da muka ji a baya sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce in dai ɗanta ya rasu ko 'ya'yanta suka mutu kanu to za su kasance ga wannan ita uwar wanda ta yi haƙuri hijaban minan nari shamaki ne daga shiga wuta wuta ba zai taɓa shafanta ba da haka mata sai a yi haƙuri insha Allah sakamakon kuna aljanna idan kuna cikin wanda aka jarabe su da wannan qalat imra'atun sai wata mata take cewa wathnani tunda hadisin ya ce thalathatun min alwalad ta ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya labarin mai guda biyu ita ma za ta shiga cikin wannan alfarman ƙawal sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ni Allah ya sanar da ni mai biyu ma Allah ya fe mata mai biyun ma Allah zai tsare ta daga shiga gidan wuta ban sani ba ko na taɓa faɗa muku kissan wani mutum wanda Sheikh Mahmud al-Misri ya kawo sa a cikin wasu kissoshi da ya rubuta a ɗaya daga cikin littafinsa na kisasun ta'ibin da ya zo yake faɗan wani mutum wanda shi haihuwar da Allah ke su gaba ɗaya 'ya'yansa mata ne ya haifi ta farko mace yana ta farin ciki mun taɓa karanta wannan kisa ya haifi ta biyu yana farin ciki amma sai fara kwaɗayin kuma ya samu ɗa namiji abinda ba ke ce ma wai magaji ko to har sai da ya'ya shida dukkaninsu mata ne sai ya zamto abin kamar ya dan matsa mishi sai ya matsa da addu'a Allah subhanahu wata'ala da ya nufin ya masa wa'azi wata rana ya kwanta bacci sai ya mafarki a mafarkin sai Allah ya nuna mishi gashi nan an tashi alkiyama da aka zo filin alkiyama sai aka ce a wuce da shi gidan wuta kawai hankalinsa ya tashi ana zuwa get na farko na gidan wuta da za a shiga da shi sai ga ɗaya daga cikin 'ya'yansa tana tare shi tana cewa ba yadda za a yi mahaifinta shiga gidan wuta aka ce to ai kofar gaba da shi haka aka yi ta zuwa da shi kofofin nan guda shidda duka ana tarar da 'ya'yansa to wuta kuma tana da kofofi sun fi shida an kama hanya iyalinsa tana da cikin na bakwai da shi kuma yana ta roƙon Allah namiji da Allah a duba mana ana kama hanyar na bakwai da shi kawai sai farka daga bacci a gane to ga yanki <laughs> shi ne yana farka ce Allah na bakwan ma kawai ka bani mace <laughs> a zauna lafiya <laughs> maganan wuta ai ba da wasa ba to kaga duk da kissa ce da ya ɗaukan darasi a cikinta ko da bata inganta ba akwai darasi a ciki tunda hadisai sun goyi bayan haka din tun daga sha annan sallallahu ya ce za a ce ma 'ya'ya ku shiga aljanna su ce ba za su shiga ba sai iyayensu sun shiga wannan yana nuna cewa kenan ashe da za su waiga ba su ga iyayen ayan aljanna ba za su yi Allah a fito mana da iyayen kuma Allah ya alkawarin cewa duk mai imani ko ba waɗannan ba zai haɗa shi da 'yan uwansa a gidan aljanna wallazina amanu wattaba'atkum dhurriyyatuhum bi imanin alhaƙuna bihim dhurriyatahum Allah ya ce wa ma min amalihim min shai idan kana aljanna ta ƙarshe firdausi a familinku a danginka akwai wanda su darajarsu bai kai nan ba Allah ce za mu ɗago darajarsu mu haɗa ka tare da su a na saman ba za a ce kai ka sako ba saboda Allah karimi ne sai a ce kai ka hau to an ka hau wani zai ce to dawa za a basu Allah ya ce wa ma alatnahu min amalihim min shayi su ma za a basu nasu ne mai abin ke magana an fahimta akwai aljanna akwai ni'imar hatta fi karfin bukata ya Allah ka sa muna da kaso a ciki wanda suka mutu a 'yan uwanmu da musulmi wanda ba san su ba Allah ga suna a kabari Allah kai musu rahama Allah ka sa kabarinsu ya zanto dausayi ne daga cikin dausayin aljanna Allah kai ne mai ikon yi musu rahama ka saba naka ne an san ka da rahama Allah ka sanya kabarin duk wani musulmi da ke kwance a kabari a yanzu haka ya rabbal alamin wa salam in akwai gari a naku ina ne menene karin ayyuma imra'atin mata laha thalathatun min alwalad kanu lam yablugu alhintha kuma ba su kai shekarun mafarki ba na balaga an samu takadimi da ta'khiri kenan ni na wuto shi a baya mun karanto irin shi a baya ciki waɗanda na karanta lam yablughu alhintha kuma ba su kai shekarun balaga ba kanu hijaban kanu hijaban minan nari haka yake na'am barakallahu fikum to dai zamtu za su kasance hijabi ne kariya ne gare ta daga shiga wuta jama'a mun fahimta wa na'am yara wa'anda ke an busa rai sun zama mutum eh amma kafin a haife su sai su mutu cikin ciki eh su waɗannan suna cikin waɗannan suna ciki da kai haƙuri ma za ka ji bayani na yana gaba amma tun da ka zo <laughs> an yi taɓa maka ɓari ne malam yawwa bawan Allah ya ce wanda suke ciki an busa raifa suna ciki suna ciki bari man ƙara ma wani faranta rai ɗin duk wanda ya kai wata uku a cikin mahaifiyarsa a musulunci ya halasta ma a sa mishi suna a yanka mishi rago kuma ya shiga cikin wannan hadisin yana ciki sheikh dr aljuhani ya tattaro duk bayanan malamai a cikin wannan littafin fassaran mai suna taisirin sa'iri na bitariki salihi ila rabbil alamin yana ciki da aka malam insha Allah kai ɗinnan nan aljanna ne insha Allah ka kyautata mu Allah zato kai ta addu'a eh. Allah ya ba ku hakuri abin yana da zafi eh. shi yasa Allah ya yi bishara da aljanna saboda nauyin abin rayuwa jarabawa ce sai hakuri an gane ko to malam ya ce rawa muslimun haka ne imamu muslim ya ruwaito hadithi an abi hassan daga abi hassan kala ya ce qulti li abi radiyallahu anhu na ce wa abdurrahman bin sakhrin allah ya kara yadda a gare shi innahu qad mata ibnani ni dinnan 'ya'yana maza guda biyu sun rasu fama أنت muhaddisi an رسول sallallahu alaihi الله bi hadithin بحديث bihi به an عن tunda kai ne limaman masu hadisi abu huraira ne ko ya ce ya abu me kake da shi fama anta muhaddisi menene abin da zaka faɗa min? an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda kai ka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam bi hadithin wanda wannan maganan da zaka gaya mun kuma ya zamto hadisi ne kaje, ji bihi bihi anfusana wanda zai sa ranmu ya fari ya haske an mautana dangane da matattunmu ma'ana ƙananun yara da suke mutuwa namu menene wanda zaka faɗa mun na hadisi wanda kai ka ji shi wanda amma fa ka faɗa mana wanda zai faranta rai ai dan adam bai son jin abu mara mara daɗi ko musamman idan abu ya shafi mutuwa ku kiyaye wannan idan abu ya shafi mutuwa to ba a so a rinka bijiro ma mutum da abin da ya shafi azaba saboda ba a so mutum ya samu alya'asu yanke kauna daga rahama ko ciwo ne aka ga alaman mutum ba zai kai ba a ce mishi wane ma yi wanda ya fi naka an kuma samu nasara saboda zai natsu zai kyautata ma Allah zato daga nan ka fara ba shawaran ambatan Allah a irin yanayi na yana taimakawa musamman kalmar shahada kaga ka zira shi a hanya kun fahimci magana ba zai samu tashin hankali ba kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam haka ya rinka yi sauban da ya shigo ga sauban a gargaran mutuwa ya tambaye shi ta kake ji ya ce ina kaunar Allah ina son Allah ina fatan kyautata zaton Allah zai iya mun rahama amma ina tsoron zunubaina manzo Allah sallallahu alaihi sai bai ce ba ka san fa kai kafirci na shekara kaza sannan ka musulunta duk bai tuna mai da muna na ayyukansa ba sai ce da shi hazani ai wannan kyautata ma Allah zato din da kuma tsoron zunubai da ka faɗa ba za su taɓa haɗuwa a zuciyan wani mutum a irin wannan yanayin da kake ciki ba Ba ce Allah ya bashi abin da yake fata ya tsare shi daga abin da yake jin tsoro kaga ya ka mishi husnul zanni billahi mutum ko laifi aka san yana yi ko an san shi da wani abu ne na laifi in da ya kai wannan stage din to a yi kokarin halarto mishi da kyawawan ayyuka a bijiro masa da tuba a bijiro mishi da tuba saboda mutum ya mutu da imani ya fi maka nasara fiye da ce ya mutu a kan bata ne ina fata an gane inda akwai wani abu da za a iya cewa burgewa ne to ya fi burgewa ka ceto mutum a ce sanadiyanka ya baro wuce je aljanna da a ce sanadiyanka ya shiga wuta ina fata an fahimci wannan ballantana annabi sallallahu alaihi wasallam da shine Allah ya ce bil mu'minina raufur rahim shi yasa yazo da wannan yayi bayani akai to shine anan yake tambaya Abu Hurairah radiyallahu anhu yace ka faɗa mana wani abin da kaji wanda zai mana daɗi a ranmu dangane da ƙananan yaranmu da suke mutuwa shine ma'anan mautana din qal sai Abu Hurairah qala mi riwaya yace wato Abi Hassan kenan qala na'am sai Abu Hurairah yace tabbas ma'ana zan gaya maka magana mai daɗi kuma ina baka tabbaci daga annabi sallallahu alaihi wasallam take ba wai shaci faɗi bace yace sigaruhum da amisul janna sigaruhum ƙananun yara eh, da suke mutuwa da amisul janna su ne wato da amisul janna ƙananun ma'abutan yaran da za a sa su a cikin gidan aljanna waɗannan yaran da za a yi kwalliya da su a aljanna wanda Allah ya kira su ce wuldanun mukhalladuna ƙananan yaran da ba za su girma ba saboda shi yaro in an ce walad shine wanda shi ba a masa ɗawainiya za ka iya ɗan kuma za ka ɗan iya moran shi kamar ɗansa ciro min miƙo min waya daga kan tebul samun caji yaro ne ɗan ƙarami ba wanda hidima kawai za a yi mishi kuma shi bai wani abu ba sannan kuma bai yi girman da an gundura da shi ba wanda kana zaune ɗaki to ka ce kai baka san da mutum a ɗaki ka san ya zama an fara tunanin a kai shi boys quarters ko ba haka ba ne to kaga in ya zama wannan ya zama rajulun <laughs> ya zama ya zama mutum eh ya sharar rijal saboda haka waɗannan wildanun mukhalladun su ne 'yan yara waɗanda zaka ga suna da ban sha'awa kuma sun fi ma zafi a rai idan suka mutu wani za ka ga in yara sukan ya zo za ga ba a yi sabo sosai can da shi ba amma an saba da wani yaron da kawai da an ji an turo wani abu a falo ya rakasa sai ce ku ɗauko min yaro na an riga an san shi ne za ka ga in sun dame ka kace ni dai bari ai hutun Allah da zan kai ku gidan mamana ku sati biyu da hannunka za ka sai musu siyayya ka sa su a mota kana murna ka kai su ko ba haka bane suna kwana hudu sai ka ji kamar ka je ka kwaso su kuma haka suna da wannan ko damun ka suke za ka ji kuma baka so kai nesa da su to shi yasa sai Allah subhanahu ta'ala ya ado da su a gidan aljanna saboda su ɗebe wannan kewan da ake bukata Allah ya sa mu dace to shine manzo Allah sallallahu alaihi abi hurairah yake cewa kananun yara su ne waɗannan yaran da za su dawwama a gidan aljanna waɗanda za a yi ado da su ya talaka ahaduhum abahu ɗaya daga cikinsu yana aljanna zai haɗu da mahaifinsa an a abawaihi abi hassan mai riwaya ya shakka ya ce ko kuma iyayensa biyu uwa da uba fa ya khudhu bi thawbihi sai ya rike tufafin mahaifinsa ya rike rigansa ko gefen riga wani zai ce a ai annan sallallahu ya ce za a tashi hufatan oratan gurla ko za a tashi ba takalmi ba tufafi kaciya ta koma lumba to ai an ce ai ce yalqa ahaduhum zai haɗu da shi ne a gidan aljanna a aljanna kuma ma har irin material ɗin da za a ɗinka kayan aljanna Allah ya faɗa ya ce wa libasuhum fiha harir shi yasa a duniya aka ce mu maza kar musa insha Allah tailolin mu mala'iku ne eh insha Allah so kuma mata fa su sa anan su sa a can ba ma musu hasada ya halasta su sa anan ko <laughs> sai su sa a lahiran ma Allah ya sa su sa wanda ya fi shi ba damuwa inda ya shiga aljanna ai ba wani matsala kowa ma ya shiga abu dai mun shiga to kowa ma ya taho <laughs> a ba mu da kes ba zai kare ba Ahmad eh? kuma Allah ke badewa ma kum yanfad in ka ji abu ya kare a wurin mutum ne wa ma inda Allahi baqin abinda ke wurin Allah wanzuwa yake yi to dan me za mu jawo shi dan ko a duniya ba ma wani hasada balle aljanna baka da kes mai shi shine Allah kai wani ya baka wani na kallo to dan me dan ya ba wani ran ka zai tashi kar wani hankalin ka ya tashi roki Allah ya masa albarka kai ma Allah zai mana ka albarka Allah ya sa mu dace to da wannan shine sai ce su zai riko da tufafinsa au kala mai hadisi yayi shakka yace ko cewa ai biyadihi ma'ana ya akhudhu fa ya akhudhu biyadihi kenan sai ya riko da hannun mahaifinsa kama akhudhu ana binisfati haka ne bisanifati thawbika hadha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kamar yanda nima nake riko da gefen riganka haka sai annabi sallallahu alaihi ya kama gefen riga Abu Huraira Allahu akbar kaga kauna ko da ma riga ta ci har mutu ita zarin kasa wallahi warai da annabi sallallahu alaihi ya taba rigan jiki na a ai ke ko radaddagewa ta yi irin ta zan sake dinkawa exactly <laughs> ko ba haka ba ka ma sa abin da ya fi wannan wallahi da sai ne alkawari sai ne wasiya a yi min likafani da ita haka ne annan sulasalin da zai sa ya sunan shi eh, yawmul aqd yawmul shahada ku tuna mun sunan sahabin subhanallah sahabin da aka ki bashi aure sai da ya kai ƙara wurin annan sulasalin julaibib yawmul aqd yawmul shahada takensa kenan aminu mai sabai ya gaza ya Allah ya sa koyi da su annan suwa sallan me ya faru kafin a rufe shi ya buɗe tambarin annabtansa ya shiga cikin kabarinsa sannan ya fito ya sa shi a kabar ashe ya nuna duk abin da ya taɓa jiki annan suwa sallan daraja ne saboda duk abin da ya fito daga annan suwa sallan na ladabtar wato wanda aka ladabtar ɗin ya shiga uku saboda hadisi ya tabbata ba mutumin da ke shan tsananin azabaran alkiyama kamar mutumin da annabi ya kashe shi da hannunsa wannan mutum ya shiga uku to me kuma kuke tsammani da mutumin da annabi ya rike hannunsa don yabo ko ya taɓa rigansa don yabo kaga shine mafhumul mukhalafa kenan wannan ya samu daraja ya Allah ka sa muna da rabon zama da shi don tsarkin sunayenka to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kamar yadda ne riko da gefen riganka dinnan falayata mene falayata na ha ko falayata na ha au fala ba za su ƙare ba ma'ana ba za su ƙure ba bala zai riƙe rigansa ba zai sake shi ba kenan hatta yudkhilahu Allahu wa abahul janna, har sai Allah ya shigar da shi da mahaifinsa gidan aljanna ba zai saki rigar ba ba zai saki hannun ba ba za su rabu ba har sai su biyun Allah subhanahu wa ta'ala ya shigar da su gidan aljanna kaga wannan daraja ce mali ce rawar tirmidhi imamin tirmidhi ya ruwaito hadithi bi sanadin sahih da sanadi wanda yake ingantacce an ibn abbasin daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma an hmm? wa qala hasanun gharib amma ya ce eh, rawar tirmidhi haka ne tashi na'am rawa tirmidhi wa qala hasan haka ne na'am to ban ji ba eh yana gaba wannan a nan farkon ne kenan wancan bugu ya ce rawar tirmidhi wa qala hasan sannan kuma a wata ruwa ya ce rawar tirmidhi bi sanadin sahih duka dai abu ɗaya ke bayarwa duka hadisi ne ingantacce an ibn abbas radiyallahu anhu ma haka muke daga abla dan abbas Allah ya kare da a gare su shi da mahaifinsa annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul Abdullahi dan Abbas ya ce na ji manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi da kunni na ya kulu yana cewa man dukkan wanda man ya ɗauki mace ko namiji karka ce mutumin wanda namijin da a'a mace da namiji kana lahu faratani min ummati kana lahu faratani ya kasance yana da masu rigaya ko masu gabata haka za ka ce Allah ya ji kan magabatanmu ana nufin wanda suka riga mu gidan gaskiya ko to anan nan faraƙwani ɗin ana nufin ‘ya'ya guda biyu wanda ba su kai shekarun mafarki ba sai Allah ya karɓi rayuwarsu shine ma'anan man kana lahu faraƙwani min ummati idan aka ce farat a asalin kalmar ta larabci tana nufin wanda ya riga ka isa inda ruwa yake misali yanzu ina ne nan da ruwa muke da tabbaci kamar mu ce boda na kasuwar sati shine nake nake ga kamar kila muke da tabbacin in an je za a ga ruwa na wucewa ko ko a ce can kasan yan majalisu wancan kogin to a ce duk nan mai muna zuwa wanda ya riga isa inda ruwan ke shine fara an gane ko saboda hadithi ya zo a cikin sahih bukhari hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake gargadi ga barin bid'a yake karfafa kan bin sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ana faratakum ala al ni zan riga ku isa inda tabkin alkautsar ɗin da wasu malamai ke fassarawa yake wani teku ne wani ruwa ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa manzo Allah sallallahu alaihi kyautansa manzo Allah sallallahu alaihi ya siffanta yanda ruwa yake a cikin hadisin Imam al-Bukhari ya ce idan za ka kewaye shi masirata shaharin sai ka yi tafiyan wata guda baka sauka akan abin hawa ba sannan za ka yi 360 ka zagaye shi shi daga nan ka ce za ka bi ta gaban jiji ka je waye ka dawo ta signboard ka shigo ta imam hospital ka zo nan kaga shine ka kewaye aiko to sai ka yi wata guda kana taka motarka ko kana kan dokin ka kana su kwanan shi ba ka kewayo ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dangane da girma haka yake sannan kuma sai ya ce a abyadu min laban idan ka kalle shi a ido ya fi nono haske da fari in ka ɗanɗana a baki ce ahla min al'asal ya fi zuma zaki in ka sa shi a baki manzo Allah sallallahu alaihi ya ce duk wanda ya sha daga wannan ba zai ƙara jin kishi ba har abada in kaga ka sha ruwa aljanna sai dan sha'awa amma ba don wai ka ji kishi ba manzo Allah sallallahu alaihi ce kofunan da za a aje wa mutane disposable cups inda za a aje in ka sha ka wuce yace adadin nujum adadin taurarin da ke sama kai ka san adadin taurarin da ke sama kenan dai za su ishi kowa ya sha babu turere ne Allah sallallahu alaihi ce to ana faratakum ni zan riga ku isa inda yake zan rinka gane ku ta gaɓoɓin da kuke wankewa na alola da inda kuke sujada guda biyar zan gane ku da shi ma'ana goshi da hanci fuska da hannuwa biyu da gwiwoyi guda biyu da digadigai guda biyu kafafuwa can ƙasa za su rinka haske ya ce da wannan zan gane ku zan rinka kiran ina ma'ana traffic ina nuna muku inda za ku zo annan sulasun ne ke faɗa hadisi ya ce zan rinka haka yana cewa ummati ummati in ba yi maka magana ba ko an ku aka yi haka me ake nufi ku taho ku taho nan ne nan ne nan ne annabi sallallahu alaihi ce sai in ga wasu ga hasken alolan ina gani da sallan amma mala'iku na dukansu suna hana su inda zuwa inda nake Yace zan daga murya in ce ummati ummati ummati al'umma ta ce ku bar su ku bar su ku bar su sai a karkato da su a zo da su kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai a tsare su ba za a basu su sha ruwan ba sai a ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam qad baddalu wa ghayyaru matsalar da suka samu ya sa ga muna koransu baddalu sun musanya akan abin da kai ka koyar sun ce ga wani abu baka koyar ba amma yana da kyau waye musu wahayi waye gaya musu baddalo ga wata salati sun ce yafi ƙur'ani su dubu shida ƙur'anin da shekara 23 ana saukar maka aka fasa maka goshi aka balla ma haƙora aka kore ka daga mahaifarka sakamakon kai riko da shi ka koyar an ce ga wani abu ya fi shi so dubu shida baddalu wa ghayyaru kuma farkin bi tafarkin sahabbanka Allah ya ce fa in amantu bi fa in amanu bi mithli ma amantu bihi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda za su tsire ce ma ana alaihi al-yawma wa ashabi wanda suke kan abin da nake kai a yau ni annabi sallallahu alaihi zamanin wahayi da abin da ga sahabbai na akai amma an zo ana taro wani ya ce wallahi ko annabi ana maulidi sai mun ta Allah ya kyauta baddalu wa ghayyaru annan sallallahu ce sai in haka da hannuna fasuhkan fasuhkan fasuhkan. ai ma'ana fa bu'dan fa bu'dan fa bu'da nesa nesa nesa sun raba mun raba gari da su to menene muhalli shahid ana fataraku wanda suka rigaya Ya'yanka biyu da suka rigaya annan ya alaihi ce duk wanda ya zamto yana da wani ɗa daga cikin ƴaƴan musulmi da ya riga shi rasuwa qala yace man kana lahu faratun ya muwaffaqatu ko haka ne haka na ku yake ko wuce ne man kana lahu faratani duk wanda yake da 'ya'ya guda biyu da suka riga shi rasuwa na musulmi min ummati a cikin al'umma na adkhalahu Allah bihi aljanna Allah zai shigar da shi aljanna sanadiyan waɗannan 'ya'yansa biyu da suka riga shi mutuwa faqalat aishatu sai na Aisha ta ce faman kana lahu faratun min ummati to wannan hadisin biyu ne ko kuwa wanda ma eh, a uku nawa yace a biyu ko sai ta ce to wanda kuma yake da ɗaya al'ummarka shin ya dace da wannan in wanda yake da ɗaya da ya riga shi rasuwa shi ma zai samu daman shiga aljannan nan sanadiyar ɗansa kwala sai manzo Allah sallallahu alaihi ce wa man kana lahu faratun kwarai da gaske hadda wanda yake da guda ɗaya shi ma Allah zai bashi aljanna ya muwaffaqatu ya ke wanda aka datar da ke ya ke na na'isha ina ma'anan ya muwaffaqatu ya wanda aka datar da ke wanda aka datar da ke da alkhairi mai yawa kika yi tambaya ma'ana la'alla ma wannan tambayan da ta yi ne Allah ya ce ma mala'ika jibril ce masa hadda mai ɗaya kun fahimci magana a babin yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit Allah na shafe abin da ya ga dama ya tabbatar da wanda ya ga dama wa inda ku ummul kitab to almuwaffaqatu kuma zai iya ɗaukan wanda aka jefe ta da sharri Allah ya datar da ita da alkhairi ya saukar da ayoyi masu yawa yana kare ta yana ba ta kariya yana daga darajanta amma kuma wasu har yau basu gushe ba suna zaginta saboda su ba su da alkhairin da Allah ke son al'ummai da shi jama'a mun fahimta qalat sai na Aisha ta ce fa man lam yakul lahu faratun min ummatik Allahu akbar kun ga inda na Aisha ke kaunar mu yanzu dan Allah wani zai zagi na na Aisha kai ka ji zuciyarka za zauna lafiya bari ku ji a duk duniya babu waɗanda idan mutum ya zage su bayan annan kai tsaye malaman musulunci ba su yi saɓani wurin a kashe shi ba sai mutane biyu na na aisha da sayyidina abubakar saboda duk wanda ya taba su qur'ani ya taba kai tsaye babu ko shakka wanda ya zagi sai na umar ko usman ko sauran sahabbai za a iya masa wani azaban da ya daidai da laifinsa amma duk wanda ya kuskura ya zagi na na aisha ko ya zagi sai na abubakar radiyallahu anhuma matukar ana shari'a lahira ake kai shi su ƙara da mala'iku a kabari saboda su ƙarar qur'ani ya tsarkake su Allah ta'ala ce innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tasabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum Allah ma dinga zargin waɗanda ba su kara na Aisha ba laula id samitu dhannal mu'minina me yasa ba ku yi mata zaton alkhair me yasa sai da Allah saukar da ayi goma ko goma sha ku a suratul nur yana kare ta sayyidina Abubakar Allah ta'ala ce id yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana Allah ya ce kar kai bakin ciki ina tare da kai kai kuma ka zage shi me ka zaga littafin Allah me ya zaga kai hakuri ba kai ba wanda ya zagi sai na bakar ya zagi littafin Allah ya zagi littafin Allah ina da littafi manhumu shi'a ithna ashariya in kana so zan iya baka kyautar shi in mutane ba su wuce goma ba kuma da alƙawarin zaka karanta za ku gani in sun gardama za mu buɗe mu karanta littafin su ne bari ku ji zan gaya muku abu biyu a cikin littafin daga nan sauran kwa karanta a ciki na farko sun ce duk annabin da na abubakar ne khalifan shi wannan annabin ba annabin su bane khalifan nan ba khalifan su bane su suka faɗi ba umar shehu zariya ba a ciki akwai da suka ce gashin saman maran mace saman al'auran mace ya fi gemun kaza da kaza su suka faɗi ba mu muka faɗi ba da hannunsu ku je ku ringa karanta biharul anwar za ku sha mamaki shi ya sa ba yadda za a kantsano maganar shi a wai ka ji lafiya lauto baka san musulunci ba baka san musulunci ba baka san musulunci ba sam ko kaɗan ko kaɗan waɗannan mutanen duniyar da suke daban fa daga cikin maganganun su fa suke cewa fa wai an turo mala'ika jibril ne duk yana littafin su waɗannan maganganun ba furucin mu bane nasu ne an turo sayyidina an turo mala'ika jibril ne ya kawo ma sai na aliyu manzanci sai ya kuskure kuji sai ya kuskure ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shugabanci tambayan farko Allah subhanahu wata'ala ya yabi mala'ika jibril ya ce muta'in thumma amin ha mai tsananin da'a ne ba zai saba mana ba sannan a wurin mu amintacce ne yanzu wanda ya ce ya kuskure wa ya kuskurantar dan sakon ko wanda ya aminta da dan sakon wanda ya aminta da dan sakon sannan na biyu ko makaho ne kai ka kama hannun dan shekara sha ɗaya ka kama na dan shekara arba'in ba za ka gane bambanci ba ballanta na ido da ido annan sulasulam na da shekara arba'in sai na aliyu na da shekara sha ɗaya ko da lalube ka dafa ninsu ba za ka gane ko a duhu ba za ka gane wannan ba wannan ba ne to wallahi haka suke faɗi haka suke faɗi kuma suna nan gidajen ku suna zuwa neman aure ko kuma yanzu saboda ciki mai na ci ban baka bane mutane ko bincike ba sa yi akan aƙida a je lahira kuma ka rinka zara ido haka suke yi ni dinnan da nake muku magana na taba zama a cikin group din su a ɓoye a sirce na whatsapp da na facebook na zauna ne har yanzu muna ciki kuma ba za su iya cire mu wani idan Allah dan ba za su gane mu ba na ga inda suke tattauna ishu din za a yi su shigar da shi an ci gidajen ahalin sunna wasu sun kawo maganan kuɗi wasu suka ce gaskiya wanda ke da inda sunnan ne na gaske kuɗi bai cika jan shi ba in dai irin waɗanda suke so su kama ne ba gama gari ba ƙarshen abin da suka cimma wanda ni na gani har shot na na ijiye su ne batun cewa za mu rinka neman aure ne a gidajensu muna auren 'ya'yansu ko an ko an so jininmu ya shiga kuma wallah haka ne ni din yanzu da muke magana a mu'azu bin jabal foundation akwai marayu sun kai shidda waɗanda 'yan shi'an suka ce ko dai a bar yaran su shi'a ko kuma ya zamto ce wasu ba za su ɗauki komai na karatun yaran ba da abincinsu mu muke ɗauka duk sun bar mu da su ɗaya ma a badarawa yake ƙarshen in daga nan kai ihu zai iya ji kuma in ya ji ya sani tunda mun tattauna da shi ya ce ba ruwan shi in dai ba shi'a za su yi ba ba 'yan shi ba ne kuma shi ya haife su shi ya haife su me ya kai bala'in bakin cikin irin wannan su don haka Allah ya tsare mu abi dai a hankali abu a hankali kada a zato kawai duniya ake nema wannan duniyar mai karewa ce tun ka ga Allah ya ba kafiri duniya to ba ita ce karshen cinyewa ba da ita ce karshe wallahi kafiri ba zai samu rabo ba Allah ya sa mu gama lafiya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na na Aisha ita muke magana ko kaga annan sallallahu ya fara da biyu ta ce mai ɗaya fa kaga ta nemi mana rangwame subsidy kila da ita ke raye ko wannan man fetur din kyauta <laughs> kyauta za mu sha shi kwanta kabarin ki lafiya uwar mu da uwar mu muminai Allah ya ƙara miki yarda qalat faman faman lam yakul lahu faratun min ummatik manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta to manzo Allah wanda shi kuma ma bai samu haihuwan baballanta na har ya samu dan da zai riga shi fa kaman tana zurai dan wani neman mafita ko ina labarin ustazin daga imani ga tahajjudi ga haddan qur'ani amma kuma kwanan shago yake ramadana ta kusa hankali na tashi to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaman ta roƙa kenan a fakaice shi wanda bai da komai fa ko bai taba haihuwan ba ko da ya aure ko kuma dai mutumin kirki ne amma bai kai matsayin ya haihu ba qala sai manzo Allah sallallahu alaihi ce to an zo karshe ana ana faratu ummati eh? lan yusabu bi mithli Allahu akbar yace ana faratu ummati to waɗannan kuma ni ne zan riga su ni zan cece su ni za su cimma ni ne gatan su. lan yusabu ai bari ki ji wata magana ba za a taba jarabtan ba za a taba jarabtan al'umma na bi mithli da irin musibar rasa na a duniya la ilaha illallah ku duba hadithin masihi dajjal cewa ya fa idan dajjal ya zo a cikin kwana arba'in zai zagaye duk duniyan kwarai da gaske zai shiga ko'ina in banda makka da madina su ma abin da zai yi zai tsaya a wani wuri tsakanin maka da madina zai yanka ihu annan sulasun ya ce duk zai wani irin ƙara duk munafikin da ke zaune a maka ko madina zai kasa zama zai fito yana fitowa sai ya kashe shi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ya zo zai kalli sama ba lokacin damina bai ce sama ki zubar da ruwa ko sai zama ta hadari ta zubar da ruwa zai kalli dabbobi ƙananu ramammu ƙanana ramammu zai ce ku girma ku yi kiba ku haihu gaban jama'a za su yi kiba su haihu haka annabi sallallahu ya faɗa annabi sallallahu ya ce kai bari ku je bala'in fitinan masihi jal bai kyala ma mutumin da ke cikin kabari ba wallahi saboda zai zo ya kalli kabarin mutum salihi mumini ya ce wannan kabarin waye a ce fulan wane ne sai ya kira shi da sunan shi sai ga kabari ya dare mutum ya tashi sai ya ce kun tabbatar shi ne za su ce kwarai wane ne wane sai ce na amni ne sai ya ce kafur kafurce ma Allah yi imani da ni sai mu ce ya kafurce ma Allah sai imani da shi sai kashe mutum yana kashe shi sai mai da shi kabarin manzan Allah lasu ne ce kuma ran alkiyama a kafuri zai tashi ba musulmi ba ya ce a gaban idan shi ido ɗaya yake da kai ban so nuna goshina ba <laughs> astaghfirullah <laughs> eh? Allah ya tsare eh amukan Allah da bamu na in ma zon Allah da kafin mu lahiya lau eh annan sulasa ya ce yana da ido a tsakiyar goshin shi eh shi a sama an rubuta wata ruwan ta ce kafin da fa'un da ra'un wata ruwan ta ce a haɗe a rubuta kafir ko kafara wanda Allah sulasa ya ce duk mumini in dai mutum mumini ne ko bai iya karatu bai na kallon shi zai iya karanta. haka abin yake sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ita ce musibar da zai zo da ita zai zo da dukiya mai yawa kuɗi mai yawa to kaga ko bai zo da wuta da aljanna ba za a bi shi a wannan zamanin da ya mutu yana da kuɗi to sai abin da Allah ya yi ah, shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zai zo da nau'in wutan shi da aljannan shi duk wanda ya haƙura da musibar shi har ya kashe shi da suna ya sa shi a wutansa ya kashe shi to aljanna ita ce makomar shi wanda ya aminta da aljannan shi ya bi shi to ya rasa aljannan wurin Allah to me muke magana a kai tausayin annabi sallallahu alaihi ga wannan al'ummar wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan ya zo ina raye ina da rai ni zan tsaya in yaƙe shi ni kadai ba sai wani ya shiga ba zan kashe shi in raba ku da annobansa sai ce amma idan ya zo na tafi kuma ya san zai zo ya tafi da idan ya zo na tafi duk wanda ya haddace ayoyi goma farko na suratul kahafi to ya kubuta daga masihid dajjal wata riwaya ta ce goman karshe to kaga sai ka ɗibi goman farko ka ajiye su gyam ka je na ƙarshen ma ka ɗinke su zam su zamto suna zaune amma za ka yi mamakin kila yanzu wani ya san sunan 'yan kwallo ya san na kamaru ya san na najeriya duk wanda suka buga kwallon amma ayoyin nan goma ko ishirin to wallahi ba lallai su iya zuwa ba to shine annabi sallallahu alaihi ya ce ni zan yakan muku shi kaga wannan kauna ce to nan ma sai yace ce ni zan riga ku wanda bai haihu ba kun ga wannan yana nuna an zo karshen babi tun da gashi tun ana magana mai 'ya'ya mata kadai aka zo mai uku aka zo mai mace da namiji aka zo mai maza mai gaurayawa to gashi na ya ce wanda ma bai haihu ba in dai ya bi ni da sharaɗi in ya rayu a musulunci ya bi sunnata to ni annabi sallallahu alaihi zan tsaya mishi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam tun ba yau bai ya saba yi mana irin wannan alkhairin tun ba yau ba lokacin da ya zo zai layya ya taba yin layya kusan guda ɗari dabbobi ya danne ya dinga yanka kusan talatin da hannunsa mai albarka da ya gama ya ce kan ina sai na aliyu kanina ce na ce zo ka karasa saba'in din al'ummata da wanda allah bai taɓa bashi da aman yayi layya ba to ni ne mishi ladan a raba da shi haba malam ya ka taba shi wai mubarka barka <laughs> ai ba zai yiwu ba wallahi alazim in ka san waye annabi sallallahu alaihi gara ka mutu da taba shi kana rai saboda duk alkhairin duniya ya zo maka da shi da lahira kuma idan mutum ya kuskura aka jarrabe shi da taba mutuncin annabi to ya samu matsala ya samu matsala annabi sallallahu alaihi ya ce ai al'ummansa ya ce wa allahumma ya allah da kansa ya addu'a ya ce ga layyana na yanka da ma wanda bai yi ba al'umma na Allah ne masa amsa karban na annabi zai daidai da karban naka ba zai zama daidai ba to amma albishirinku kar ku zama kuma masu kankamar ruwa da za ku ce ai annabi ya mana ba sai na yi ba ƙarya kake in dai Allah ya baka kuɗin to baka cikin list ɗin. <laughs> in dai ka ji tijim za ka sai wani ɗan ta ci bari kallo ɗan ragon na mai ɗan tsuru ka fi zuru ai kawai ka sheƙa shi lahira yanka shi ko da baka yi aure ba ai ban da matan da za ta soya kowane lada kowane gashi ɗaya lada me kake jira me kake jira yanka shi kawai ko da irin zaka koma ɗaki kai kukan an shiga ukun nan ne kafin wata shekarar ka murmure <laughs> ka murmure eh, saboda haka a yi in kuma Allah ya baka dama ka yi ma jama'a tun daga annabinka shi ba ya yi ma wasu ko Allah ya sa mu dace muna da lokaci na'am malai ce rawan nasa'i imamun nasa'i ya rawaito hadithi bi sanadin sahih haka yake naku? da sanadi ce an maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga bararren bawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne maula rasulillah eh? salim maula abi hudhaifa ba mun karanta da ku ba eh. daga gare shi ya rawaito hadisin ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce bakhin bakhin ma'anan bakh in za ka tsaya ka faɗi kalmar ɗaya ce cewa za ka yi bakh bakh in za ka haɗa kuma bakhin bakhin haka suke cewa larabawa suna nufin ya yi daidai haka abin yake al'amari yi kyau kalma ce da larabawa suke amfani da ita wurin yabo su faɗi kalma su yabi wani abu ko su nuna sun yarda da wani abu ina fata mun gane kaga wani yayi abin da ya dace sai ka ce bakhin bakhin kayi daidai kayi daidai ko wani ya ce in baka kyautan kujeran hajji <laughs> in ka ce bakhin bakhin tica me kake nufi na yarda ko ba guzuri ko <laughs> a dai baka da guzurin aikin aiki ne tun ka da ce aiki sannan ka ce hajji to abin na yi ne wani ya ce shi wallahi in ya je tsayawa zai yi a'a ni dai na je in dawo amma dai rinka yawan zuwa abin da na roƙa ke ko ba haka bane da Allah yana Afirka dan Afirka ne ni shikenan ina alfahari da ƙasata amma ina ƙaunancen saboda addinin da kuma annabin mu minti goma zan ma bar ma sauran insha Allah an gane ko in ka ce bah wannan ya ta wadatar amma maimaita da annabi sallallahu alaihi so biyu saboda kaiwa makura ne da abin da zai faɗa da yadda da shi to menene wannan abun wanda ya daidai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar sai ya ce da mu la khamsun ma azqaluhunna fil mizan wallahi akwai wasu abubuwa guda biyar babu abun da ya kai su ma'auni nauyi a ma'aunin bawa ranar alkiyama idan an zo auna lada na farkonsu la ilaha illallah babu abin bauta bisa cancanta face Allah ya Allah ka sa wannan ita ce kalmar mu ta ƙarshe a gidan duniya to shi ne sallallahu alaihi ce faɗin la ilaha illallah babu abin da ya kai shi nauyi a ma'auniran alkiyama wallahu akbar da faɗin allahu akbar ku taya ni kirga mun samu na biyu wa subhanallahi da faɗin subhanallah da za ka je lahira ka ga ladanta a wurin Allah wallahi za ka yi mamakin nauyinsu walhamdulillahi nawa hudu da faɗin alhamdulillahi sai ya ce walwaladu salihu da kuma ɗa nagari an gane ko ina ma'anan ɗa nagari na farko suka ce ai muslimun ɗa wanda ya zamto na farko ya zama musulmi mun gane ko sai malaman hadisi suka ce wannan hadisin da aka ce ɗa salihi sai ya nuna ai kaga idan yaro ne dama salihi ne tunda in yaro ya rasu bai balaga ba ɗan aljanna ne to da aka ce nagari ya nuna har ya balaga har an gane nagari ne saboda karami dama nagari ne sai suka ce sai wannan hadisin ya nuna shi kuma nan yana so ya faɗa maka ne idan har kana da ɗan da ya rasu ko da ba ɗan ƙaramin yaro ba ne ko da bai kai mafarki ba ko da ba namiji ba ne kun gane wannan shi ne ya ce waladin salihun wanda zai zo yutawaffa za a ɗauki ransa Allah zai umarni a ɗauki ran ɗanka a ɗauke shi kana son shi wani lokaci ma zai iya fin zafi musamman a irin lokacin da ake ganin ya kawo ƙarfin da zai fara iya taimakawa da wani abu kaga shi yana da zafi a rai ai jarabawa ce babba to shine annabi sallallahu alaihi ce ina muku rantsuwa da girman Allah wannan zafin da ka ji a ranka ladan shi a wurin Allah ya wuce yadda kake tsammani ba abin da ya kai shi nauyi a ma'aunin kan an zo auna kuma in ka duba za ka ga haka ne an tambayi wata mata aka ce duk cikin 'ya'yanki wa ka fi so ta ce abu mai sauki aka ce waye shi ta ce karamin su sai ya girma idan kana da yaro karami ko da yana da ƙananan ko da shekarun suna da ɗan yawa in bai da ƙani za ka ga shi ka fi tausayi saboda kana kamar shi bai da hankali zai fi saukin a cuce shi zai fi kaza da sauransu sannan sai ce sai kuma matafiyin cikinsu in ya dawo idan kana da ɗa ko babba ne ko ya tafi university ne ko ya tafi kaza kaza ne baka da kwanciyar hankali sai ka rinka waya kullum wata rana ma ka ji baka natsu ba sai ka hau mota ko sai ka hau jirgi ka je ka gan shi ga kuma ƙananun duka ka kyale su shi din da yake cikin ranka sai ta ce sai kuma mara lafiyar cikin su har sai ya warke za ka ga kana da ɗa magidanci wanda ma yana ci da kansa yana ma ɗaukan nauyin wasu amma ran da bai da lafiya sai ka ji kana a ɗan siyowa abu za a dafa a tura yara su kai mishi ka san yana da wadatan ko ba haka bane yana mayi amma saboda tausayin halin da yake ciki sai kai ne sai ka kyautata mishi to Allah ya fi ka kyautatawa duk da Allah ne ya baka kyautan shi amma ya san cewa ka jarabtu idan aka amshe shi to shine sai ya ce ko ɗa nagari wanda zai rasu ya mutu fayahtasibuhu walidahu sai mahaifinsa ya mai da al'amarin wurin Allah yana neman lada cewa Allah ya bashi ladan wannan ɗan nashi da ya rasu babban to wannan annan sallallahu alaihi rantsuwa ya ce ba wanda ya kai shi a cikin mizani minti nawa nake da shi babaji to malai ce rawar tirmidhi bi sanadin hasan kuma haka ne hasanun gharib na'am to nan ya ce imamin tirmidhi ya rawaito da hadisi hasan an abi maula an abi musa al-ash'ari daga abi musa al-ash'ari shugaba daga cikin waɗanda annan sallallahu alaihi ce akwai alqur'ani a wurinsu anna rasulullahi sallallahu lallai manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce idan mata waladul abd idan da dan wani bawa na ya rasu al abdu anan suka ce ai al idan dai mutum mumini ne wato na abu ku ɗauka waɗannan hadisan duka suna fassara wani hadisi na annabi sallallahu alaihi yana dunkule mana su yana cewa ajabul li amril mu'min mamaki da ban sha'awa ya tabbata a rayuwar mumini inna amrahu kullahu lahu khair shi mumini duk al'amarinsa alkhairi ne in aka jarabe shi sai ya haƙuri in aka wadata shi sai ya godiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wanda ke samu wannan sai mumini to kaga waɗannan hadisan sai ga duk abin suke koya mana kenan annabi sallallahu alaihi ya ce idan dan wani ku ji dan Allah hadisin nan wannan hadisi yana da daɗi wallahi manzo Allah sallallahu ce idan dan wani bawa na ya rasu mumini ya rasa ɗansa ne aka yi masa rasuwa dan shi ya rasu qala Allahu li malaikatihi sai Allah ta'ala ya ce ma mala'ikunsa wasu mala'iku ai malakul maut wa awanihi mala'ikan da ke ɗaukar rai dan Allah ce qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum da hadisin albara wanda ya mana bayani Allah ta'ala zai ce ma mala'ikun qabattum walada abdi kun karbi ɗan bawana ma'ana qabattum ruha wala da abdi kun karbi ran ɗan bawana da nake so ku kuma kuka amso abin da shi yake so kun fahimta ko fa yaquluna na'am sai mala'iku sai da umarninka ne ya Allah tabbas lokacin shi mun taho da shi walani akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha fa yaquluna na'am sai sai haka ne fa yaqul sai Allah ta'ala ya ce to ku sani qabattum samarata fuadihi kun tsinke fure ko yayan marmarin zuciyarsa Kaman ka samu bishiya ne da aka yi noma aka sa taki aka sa kaza aka yi ban ruwa ta girma da ta yi ɗa mai kyau sai aka tsinke ɗan itacen zai wani amfani ma'ana kun tsinko abinda daga nan kun nakasa zuciyarsa kun tsinko 'ya'yan marmarin zuciyarsa da abinda shi ke amfana da shi fayakuluna na'am sai su ce kwarai wallahi an yi haka don mun gan shi yana ta kwalla sanda muka baro kun san zubar da kwalla a lokacin mutuwa ba ba ba sunna ce ma ba bid'a ba ce an fahimta sanda wani naka ya rasu ka zubar da kwalla ihu shine aka hana niyaha an gane amma kwalla ya halasta ana ma son haka saboda a maka rasuwa a ganka kaman gem eh to in cikin usazai ne wanka normal amma dai yana da kyau a gauna alaman cewa an taba ka dan a ƙara ma addu'a mai yawa sai dai kar raki kar ihu annabi sallallahu alaihi da aka karbi ɗansa mu'azzan ibrahim ya rinka kwalla abdurrahman bin af ya ce wa anta ya rasulullah hadda ka ya manzo Allah sallallahu alaihi abinda muna tani ko mu ne manzo Allah kuma kukan ji a ranku sai ya ce da shi innal qalba la yahzan ah, zuciya tana cikin bakin ciki ba ƙarya ba ne na damu da karɓan ɗana da Allah yi wa innal aina la tadma wannan kwallon da ka gani tabbas sanadiyar mutuwan nan ne suke kwarara ya ce wala na ƙulu illa ma yurdin rabb amma ƙarya ne ka ji mun faɗi wani abin da Allah bai yadda da shi ba don haka inna lillahi ma akhadha lahu ma ata ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai sunna wata riwaya da yace hadda kai ce innaha rahma wannan kukan rahama ne da jimamin rabuwa da shi ba don takaici ba jama'a mun fahimta to shine nan shi ma annabi sallallahu ya ce sai Allah ya ce fa kolo ma za abdi da kuka karbi dan bawana me ce? ma'ana daga cikin abu ina so in ji ya yi raki ko ya haƙuri ya yi butulci ko ya godiya da kuka karɓa fa na sai su ce da shi hamidaka ya gode maka ya Allah Allahu akbar wato hatta cikin jarabawan bai raki ba sai da ya ce ya gode ya gode kuna jin wannan wastarja'a sannan sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine istirja to da mu koyi wannan ko dan gobe ko sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu kiyaye wannan domin ana kuskure ɗazu sai da na sa suka maimaita istirja'i nan ji cewa sun iya saboda wani yanzu sai ce maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ilaihi ra kuskure ne wannan ilaihi raji'un ilaihi raji'un yawanci haka ake wani ma cewa inna dillahi akwai mai faɗin wannan inna dillahi wa inna ilaihi raji'un kuskure ne ya yan uwa daidanta shine alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in baka tuna ba kai cikin carbi haka ta zauna maka to shine suka ce istarja'a ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga Allah muke kuma mene gare shi za mu koma Mana ya bayyana komawan shi zuwa ga Allah ba wai ga mutane ba ba yayi mala'iku sun yi nasu sun karɓo ran ko shi kuma bawa yayi nashi ya godiya ko to yanzu nawa ya rage na Allah mala'iku sun gama nasu sai Allah fa yaqulu Allah Allahu akbar jalla jalalu sai Allah ya ce ibnu li abdi baitan fil janna maza maza a gina masa castle mansion a mai wani tsan gida a cikin aljanna kuna gama gidan wai fa mala'ika zai gina kai suka kallo injiniyoyi yadda suke fitar da gidaje malam kaman an kama hanyar shiga aljanna haka kai ta ganin gida kan ba gobe in aka yi wani kaga kaman shi kenan ana wani kaga kai to fa mutane ne gajiyayyu dan Allah ya gini mala'ika zai zama kakku da mu insha Allah mu za a gina mu insha Allah eh an gane ko daga cikin abin da yasa gina maka gida akwai mene sunanin rawatib waɗannan na filfilin da ake su tare da sallolin farilla ka rinka yin su raka goma sha biyu tsakanin dare da yini Allah zai sa a gina maka gida a cikin. wani ma Allah ke gaya min ya san mutumin da ya sa aka yi masa gini da ya ga yadda ginin ya fita shugaba ne lokacin ga da karfin iko ya ga gidan abin ya burge shi sai ya biya injiniyan fiye da kuɗin ya ce amma kuma I'm very sorry ina maka ta'aziyan kanka wallahi sa ka kashe shi yana fita ce ku bindige shi me yasa ya ce ban so a ƙara gina mu wani irin gidan na lahira ai astaghfirullah a duniya ina son ce muku yanzu dukansu su suna lahira ne na'am da ce kamar taj mahal eh, eh, eh. suka gama sai sassara sai sassara hannuwansu eh magabe empire eh, ya sassare ce daga nan nan kan sima wani to amma an yi wanda ya fin ko bayi ba an yi yanzu dai ba shi ne yanzu dai ba kamar shi ko amma ba daidai ba ne wannan sunnan fir'auna ne law anna aidiyakum wa arjulakum min khilaf ya ce ya tsara hannun dama zai cire kafan hagu kaga mutu ya tashi aiki ba daidai ba ne to Allah ta lalace a gina ma bawansa gida aljanna wa sammuhu idan kun gama gina gidan ku raɗa ma gidan suna baital hamd gidan godiya yanda ya gode din nan an jingina gidan shi ma da sunan aikin da ya yi jama'a mun fahimta yaya lokaci ya yi ya cika aiko mu tsaya gem ba na so muna saba ma lokaci ai hakuri in mun zo insha Allah ku sai mu dora a mene a na gaba kuma ina ganin shi kenan aiko ba ko na mala kabiru insha Allah to abinda nake so na ce ran lahadi mai zuwa kowa ya ci ko aljihunsa da gudunmuwan marayunmu na mu'ad bin jabal mun yi shiru kwana biyu don haka daga ran lahadi in mun zo insha Allah ku za mu rinka me za mu rinka karban Eh, gudunmuwa na marayu da muke na ramadan don haka sai a zo da cash ko a zo da shirin transfer ina ganin ma ko muna tsakiyar karatun da mu tsaya mu bada account number sannan in mun gama mu ƙara ba da wani ko baka yadda ne sadiq eh? yawwa <laughs> to Allah ya kowa albarka waɗanda suke cikin damuwa Allah ya yi musu damuwoyinsu waɗanda suke cikin jarabawa Allah ya fidda su